yanzu da muke magana a ranar lahadi ce wadda ta daidai da 22 ga watan rajab hijira na da shekara 1431 daidai da 4 ga watan julai shekara ta 2010 wannan shine kasar na 20 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin hikbatun minar tarih wallafar babban malami malam muhammad malam usman ibn muhammad al-khamis allah ya saka mishi da alkhairi bayan da ainihin yau mana shimfiɗa ya kawo mana takaitaccen tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa rasuwar shi sannan muka tattauna fiƙihun da muke cirewa daga wannan gaba na tarihi a yanzu sai mala ya ce khilafatu abubakar ne siddiq radiyallahu anhu min sanata ihda ashar hijiriya ila talata ashar hijiriya khalifancin sayyidina abubakar ne siddiq wanda daga shekara ta sha ɗaya zuwa shekara ta sha uku lamma ulina anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qad tuwfiya jaa abu bakr ne siddiq radiyallahu anhu min as-sunnah ay yayin da aka sanar da rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wa alihi sallama abubakar ya taho daga as asunh din nan shine awali wato wata anguwa ce wadda take bayan garin madina a wancan lokaci a yadda ainihin hadisin bukhari ya bada da labari abubakar yana da mata ne wadda take da gida a wannan wurin aka yi daidai da wannan lokaci ya kwana a wurin ta ne Fa kashafa an waje rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubakar da ya shigo ɗakin da manzon Allah yake kwance sai ya buɗe fuska annabi ɗin faqabbala baina ainihi ya sumbanci tsakanin idanuwan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala kuma yace bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa maitan ina mai baka fansar uwata da ubana ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kake a halin kana da rai da kuma bayan ka rasu وغطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام أبو بكر فصعد المنبر sai abubakar ya ja mayafi ya sake lullaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya miƙe ya hau mimbari abin da ya sa mai ba da labarin ya ba da labarin haka asali anas ne ke ba da labari domin tazarar inda manzan Allah yake kwance da inda mimbarin yake kamar a shiga daga uwar ɗaka ne a fito daga uwar ɗaka ne a tawo falo saboda haka yar tazara ce kaɗan wato lokacin da abubakar ya miƙe daga inda annabi yake kwance sai ta so ya zo inda mimbari yake ya hau faƙala abubakar ya jawabi ya ce man kana minkum ya abudu muhammadan fa muhammadan qad daga cikin ku wanda ke bautan Muhammad to ga Muhammad ya rasu sallallahu alaihi wa alihi sallam wa man kana minkum ya Allah fa inna Allah hayyul la daga cikin ku kuma wanda ke bauta Allah to Allah rayayyen sarki ne baya mutuwa qala ta'ala Allah yace wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul Allah yace Muhammad ba wai ya zo ya dawwama bane manzo ne daga cikin manzanni wanda manzanni ku sun gabata kafin shi afa in mata au kutilan qalabtum ala aqabikum yanzu nan idan ya rasu ko kuma aka kashe shi shikenan sai ku juya ku ainihin yarda wato ku koma inda kuka baro ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا wanda dai ya juya ya koma ga kafirci to ba zai cutar da Allah da komai ba fasayajizi shakiri shakirina Allah kuma zai ci gaba da bada sakamako ga waɗanda suke bauta mishi ta hanyar godiya wannan ita ce aya ta 144 a cikin Ali Imran fanashajan nasu yabkun mutane suka yi ta ɗaga murya suna kuka kharaja ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi shawari yuraddiduna hadhihi al-aya sahabbai suka fita kan titunan Madina suna tanana ta wannan ainihin aya yaqulu anas radiyallahu anhu anas bai bada labari yace wa ka'annana lam nasma'aha illa fi hadha alwaqt illa fi dhalika alwaqt kamar wannan ayar ma bamu taɓa jin ta ba sai a wannan lokaci haka wannan hadisi ya zo jama'a a cikin sahihul bukhari a cikin kitabu fada'il sahaba babu law kuntu khalila lamba hadisi ta bakwai. mana ya ce ma annal qur'ana kad kamula fi zamanin rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa qabla wafati tare da cewa alqur'ani fa saukar shi ta kammala kuma ya cika tun zamanin manzon Allah kafin ya rasu amma wannan ayar da abubakar ya karanta musu saboda halin da ake ciki ya fassara ayar halin da ake ciki ya fassara ayar a da fassara ayar bata zo ba amma halin da ake ciki a yanzu ya fassara ayar don haka ana jawo ayar sai mutane suka ji aya kamar sabuwa ce saboda ya zama ga karatunta ga ma'anarta sun haɗu a lokaci guda mana yake cewa wa ma'a hadha fa inna hadhihi al-aya badat tare da haka sai wannan aya ta bayyana gare su wa ka'annaha jadidatun alaihim kamar sabuwa ce gare su ka annahum lam yasma'uha qabla zalika min shiddati sadma kamar ba su taba jin wannan ayar ba kafin wannan lokaci saboda tsananin wannan riska da mutuwa ta yi musu ko kuma wannan irin bugu da rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam a ce musu wa hiya khabar wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce labarin rasuwa annabi ta buge su kwarai da gaske wannan bugun ya girgiza su sai zama kamar ba su taba jin ayar nan ba wa qama al-abbas ibn abdul muttalib abbas ɗan abdul muttalib ya ainihin miƙe wa ali ibn abi talib da ali dan abi talib wal fadl ibn abbas da al-fadl dan abbas bi wa takfini rasulillahi sallallahu alaihi da wanke manzon Allah su suka tsayu wajen yi wa annabi wanka da sanya mishi likafani hatta yi sallah alaihi dan a zo a mishi sallah wa yudfan kuma dan a rufe shi bi abi huwa wa ummi salawatullahi wa salamu alaihi na ba shi fansar uwata da ubana sallallahu alaihi wa alihi sallam wa zalika yadda al'amarin ya faru li'anna al-abbasa shi dai abbas da aka ce ɗaya daga cikin masu yi wa annabi wanka huwa ammun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam babban annabi ne wan annabi ne uncle kenan wa aliyan ibnu ammihi aliyu kuma ɗan baffan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne nis kenan wal fadlu ibnu ammihi shi ma fadlu ainihin wato ɗa ne ga baffan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fakanu hum aulan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka waɗannan mutane su suka fi dacewa da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanka ɗaya wan uban shi biyu kuma ‘ya'yan wan mahaifin shi ko kuma yayyan mahaifin shi to jama'a kun ji yadda al'amari ya kasance daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama imuwa ce ta samu mutane kamar yadda muka karanto a cikin wancan littafi na fiqh sira wasu suka rikice wasu kasa magana kamar wasu sun shiga halin maye to a daidai wannan lokaci sai Allah maɗaukakin sarki ya karfafi zuciya abubakar ne siddiq wanda wannan na daga cikin abubuwan da muka tattauna a darasin da ya gabata to sai kuma zama a cikin saƙifatu bani sa'ida ita saƙifa abin da ake nufi ita ce rumfa irin yadda mutane suka saba yin rumfa wadda ake ɗan shakatawa a ainihin tayar da mayan faɗi sama sai a tayar da gwafanni waɗanda za su riƙe shi na samo ice sai a gigilma haka sai mutane su zauna su rinka shakata suna tattaunawa wannan ainihin sakifa ta shahara saboda wannan munasaba da ta faru gare ta in ba haka ba kusan kowane ƙauye kusan kowane wuri dama kakan ga irin waɗannan ainihin wato sukus to amma wannan ta shahara saboda wannan tarihi na wani taro da sahabbai suka yi na 'yan mintuna a ciki don haka sai ta shahara a cikin tarihi fi hadhihi al-fatra a daidai wannan lokaci allati shagala fiha ali wal abbas wal fadl radiyallahu anhum bi tajhiz rasulillahi wa alihi wa sallam a daidai wannan lokacin da aliyu da abbas da fadl suka ainihin shagaltu da wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ansar fi sa'ida sai aka samu wasu daga cikin mutanen madina suka je suka taru a cikin wannan rumfa ta ainihin wato banu sa'ida wasu alkuru hadhihi riwaya min tarihin imam tabari yace zan ɗauko wannan riwaya in ambace ta kamar yadda ta zo a cikin littafin tarihi na al tabari awalan da farko min ta abi mihnaf al-kazzab zan ambace ta ta hanyar riwayar abu mihnaf makaryacin nan ثم أذكرها سنن ta أنبتشي تكما من رواية الإمام البخاري تهني رواية الإمام البخاري ثم نقارن بين الروايتين sannan sai mu dawo sai mu gwada riwayoyin nan guda biyu hatta na arifa ziyada har mu iya gane ƙare-ƙare allati da ha abu mihnaf wanda babban makaryaci abu ya ƙara wanda wannan ƙare-ƙaren kamar yadda malam gashi ke cewa wala alla kafiran min hadhihi ziyadat mai yiwa da yawa daga cikin waɗannan ƙare-ƙare na ƙarya al'an inda kafirina umurun musallama a yanzu waɗannan ƙare-ƙare na ƙarya saboda sun daɗe ana karanta wa mutane su a tarihi al'amura ne waɗanda mutane sun sallama musu sun yarda da su saboda haka suka tashi suke karanta su aldafan tarihi ba a tacewa wa haba aidan sa ubayyinu ko Eh, saya atina aiban fi hadisati shura haka irin wannan zai zo mana a daidai lokacin shura lokacin kabiyar Usman a lokacin da sayyidina Umar ya rasu na wahaba aiban ko saya to ina zuwa وهذا أيضا سيأتينا في حادثة في حادثة الشورى wannan zai zo mana ainihin wato hadisati shura a lokacin shura ma haka ya faru lokacin da sai na umar ya kafa kwamiti cewa su fitar da khalifa daga cikinsu akwai wata nuska da ta zo da sabanin haka ne ai wannan nuskar tana da matsala ne jama'a ايضا fi حادثتي shura wa كو ko game da ainihin hadisa ta shura da kuma ainihin at-tahkim Allah kyauta akwai abubuwa ne waɗanda to wasu abubuwan na 'yan kasuwa ne suke faruwa wallahi abin takaici kuma Allah kiyaye wato na ya haɗa maganar ne da yake maganar a lokacin hadisa ta yi shura wa tahkim a lokacin rikicin ainihin wato a lokacin da sayyidina umar ya kafa kwamiti akan a fitar da khalifa da kuma lokacin tahkim shine lokacin sulhu tsakanin muawiya da ali tare da cewa wannan nuskar ta zo da fa'idar cewa riwayar abu mihnaf a wannan wurin duk ita ce ta gurbata rigingimin ina fata an gane kamar yadda a nan ma ita ce ta gurɓata amma dai gashi a wannan nuskar tamu bai zo da haka ba قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى الإمام الطبري الله مدعوك كنسر كي يجي حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنف قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمر ابن أبي عمرة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبض ijtama'at al-ansar fi saqifati bani sa'ida wannan mai bada labari shi abu mihnaf ya ce haddasani abdullahi ibn abdurrahman abdullahi dan abdurrahman ibn abi amrin dan abi amr ibn abi amra dan kuma abi amra al-ansari ya bani labari Ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama nan lamma qubida da al-ansar fi saqifati bani sa'ida yayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu sai ansarawa suka haɗu a cikin wannan rumfa ta kabilar banu sa'ida faƙalu sai suka ce ina son ku ɗauka fa muna fassara ainihin wato ƙabila yadda mu muka ɗauki ƙabila a hausa ba fa haka larabawa suka ɗauki ƙabila ba don mu za mu ce hausawa kabila yarabawa kabila nyamurai kabila su wannan yare ne a cikin waɗannan ne ake samun ƙaba'il ma'ana yanzu ka tara zamfarawa to a cikin zamfarawa sai kuma a ce waɗannan goburawa ne waɗannan kaza ne waɗannan kaza ne to wani lokacin abin yankan sha bamban kwarai da gaske saboda irin wannan karkasuwa ta larabawa batsan kaza wadi kaza hausawa ba su da irin wannan karkasuwar na fata an gane saboda haka kawai mukan faɗi wannan ne dan dai mutane su iya kusanto da abin daidai da tunaninsu don al'adun ba su yi ɗaya ba don haka ka ɗauki abin da ake cewa kabila a hausa a wata ma'anar ma bahaushe ya ce kabila kawai yana nufin wanda ba bahaushe ba kaga wata fassara kuma don haka kawai mukan ce ne kabila kaza wato muna nufin mutane kaza suka zauna a rumfa ainihin wato waɗannan mutane banu sa'ida faƙalu sai su an sarawa mutanen madina suka ce nuwalli hadha al-amr ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'ad ibn ko ubada to bayan dai annabi muhammad kuma yanzu zamu naɗa sa'adu ɗan ubada wanda ɗaya daga cikin mu ne kama ahaduhum to sai ɗaya daga cikin su ya miƙe su an sarawa faƙala sai ce qad danat lakum al-arab bi lallai larabawa sun bi ku sun bi ra'ayinku sun bi addininku bi asyafikum da takubbanku ko ansarawa وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنكم halin ومن ذا الله يا رسول أهل يا يرددكو يا أمن جدكو وبكم قرير عين دكوني سنين إدن النبي يتبتا istabdu bi hadha amr to ku samu fifiko yanzu da wannan al'amari lallai ne ku tabbatar wato shi yana goyon bayan a naɗa sa'ad din ne shine yake ƙara kawo dalilai akan haka dunan nas ku yi ƙoƙari ku ainihin rinjayi sauran mutane da wannan al'amari na shugabanci fa ajabahul jami'u dukkan sai suka amsa mishi an qad wafiqta fi ra'ayi lallai an datar da kai a ra'ayi ra'ayinka yayi daidai mun goyi baya faƙala ƙa'ilun minhum sai wani daga cikinsu sai har ya ce fa'in abad muhajiratu quraish idan muhajirai ƙuraishawa suka ƙi na to sai mu ce da su minkum amirun to a samu shugaba daga cikinku ya ko ƙuraishawa mutanen makka wa minna amirun daga cikin mu mutanen madina mu ma a samu shugaba don haka ta rabu kenan faƙala sa'ad ibn ubada sai sa'ad dan ubada ya ce haza awwalul wahani wannan shine farkon bala'i wannan shine farkon rauni har in ya zama kai bai haɗu ba a ce daga cikin mu ansarawa akwai shugaba cikin su suma akwai akwai shugaba ana cikin wannan tattaunawa summa balaga umaru summa balaga umar ibn al-khattabi anna ba'd al-ansari ijtama'u fi saqifati bani sa'ida labari ya kai ga ainihin umar cewa wasu daga cikin ansarawa sun taru a waccan rumfa ta banu sa'ida ya na suna cewa minna amirun wa minkum amirun a samu shugaba daga cikinmu a samu kuma shugaba daga cikinku ƙasa mala yake cewa ballagahu ahadul ansar ɗaya daga cikin mutanen madina ne isarwa da umar wannan saƙo fa zahaba ila abi bakrin fa akhbarahu sai shi umar ya je gaya wa abubakar cewa to ga abin da ke faruwa faƙala sai sayyidina umar ya ce inna ikhwanana al-ansar wato shi sayyidina Umar ya ce wa Abubakar inna ikhwanana al-ansar lallai 'yan uwan mu ansarawa ijtama'u wa yaquluna sun haɗu suna cewa hakaza kaza da kaza fa halumma bina ilaihim ya kai abubakarin taso mu tafi wurinsu fa kharaja umar wa abubakarin radiyallahu anhuma sai umar da abubakar allah ya ƙara musu yarda sai ainihin suka fito fawajada aba ubaida sai suka ainihin haɗu da abu ubaida wanda karku manta shi ma ansari na shi ma muhajiri ne faƙala sai suka ce da shi ma'ana taho tare da mu fa zahaba salafatu ilal ansar sai waɗannan mutane uku abubakar da umar da abu ubaida sai suka tafi wurin ansar ya umar umar ya ce A zawartu kalaman fi nafsi sai na shirya magana wadda a cikin raina in na je wurin taron zan faɗi falamma aradtu an atakallama ashara ilayya abubakrin aniskut da ne yunkurin in fara magana sai abubakar ya min nuni cewa saurara saurara yi shiru fa bada abu fahamidallaha wa asna alai abubakar ya fara magana ya gode wa Allah ya bi Allah sun maƙala sa'an nan sai ya ce inna Allah ba'asa muhammadan Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wa zakara khutbatan tawila Abu Mikhnaf da ya da labarin huɗuba mai tsawo wadda shi Abubakar ya li Abi Bakrin wa zakara minha daga ciki ya ambaci cewa shi Abubakar din ya ce annal muhajirina aula bil khilafa muhajirai su suka fi dacewa da khalifanci فقال الحباب بن munzir حباب dan munzir ɗaya daga cikin mutanen Madina ne sai ce ya ma'ashara lansar ya ku sarawa amliku alaikum amrakum ku riƙe al'amarin ku fa ku yi taka tsantsan kar ku sake ta suɓuce muku fa innan nasa domin mutanen nan fi ikum a cikin inuwar ku suka ainihin rayu wa fi zillikum sannan a cikin ainihin wato girgijen ku suke da zillu da fai kusan duk ma'ana ɗaya ne kasantuwar sun zo a wuri guda ko dai don su zama karfafan magana ce wato ya ku an sarawa mutanen nan fa inuwa ku suka zo suka sha har suka samu gindin zama da aka koro su daga garinsu to wannan al'amari fa naku ne ku rike shi da kyau walan yatajarra'a mutajarri'un ko mujtari'un ala khilafikum faufau kar ku sake wani mai karfin hali yayi ainihin wato karfin halin saba muku walan yasduran nasu illa an ra'aykum kar ku sake mutane su tashi daga wurin nan sai ainihin wato ko walan yasduran nasu illa an ra'aykum kar ku sake mutane su tashi sai da ra'ayinku antum ahlul is ku ne kuke da ƙarfi da farwa da dukiya da wadata wa ulul adad ku kuka fi yawa wal man'a ku ne kuke da ƙarfin ku ce ayi ayi a bari a bari fa inhum abau alaikum idan suka iya da ku zama ku ne khalifofi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama masu sa'altumuhu abinda kuka neme su da ku zama fa ajilluhum an hadhihi bilad ku kore su daga wannan gari na Madina wa tawallaw alaihim hadhihi al-umur ku ainihin shugabantar da wannan al'amari a kansu wato ku shugabance su fa antum wallahi ahaqqu bi hadha al-amr minhum ina rantsuwa da Allah ku ansarawa ku kuka fi su dacewar da ku riƙe wannan abu fiye da su fa innahu domin kuwa bi asyafikum dana li hadha din man dana duk wanda ya bi wannan addini da takubban ku ne ya bi saboda su sun kasa suka taho wurin ku ku ne kuka yi amfani da takobin ku kuka tsayar musu da gwamnati har sauran larabawa suka bi mimman lam yakun yadin daga cikin waɗanda ba kasance ko yudinu daga cikin waɗanda ba su kasance suna bin addinin ba ana jalilu hal muhakkik ana jalilu hal muhakkik wannan wata salon magana ce na ana haka ne shine ana jadilu hako ko ba haka yazo a naku ba ana jazilu ha yazo a naku ku saurara zai fassara kalmar da kanshi ana jadilu ha al-muhakkik wa ni din nan dan goyon baya ne ni kuma ina nan tare da ku asalin ma'anar kalmar kenan amma bari ku ji salon magana ce ga fassarar ta a ƙasa yace hadhihi ta'ani ana aula biha min ghairi ni din nan ni ne na fi dacewa da ainihin wato zama ni ne shugaban ni ne khalifan kun ji bayan duk da ya gama wannan sharar fage manufar ita ce ya tabbatar da cewa e ku ansar ku kuka fi amma fa kuma a cikin ansar din shi sa'adu dan ubada da kuka ce ba shi ya dace ba ni ne na fi dacewa wal jadil al muhaqqiq huwa al ud alladhi kana yuda lil ibl allati yusibuha al jarab fa tuhaqqiqu fa tatahaqqaqu fihi hatta tashfiya min hadha al jarab wato idan raƙumi ya kamu da ainihin cuta ta jarab irin wannan kurji da yake fito mishi sai ba ɗaɗɗaura mishi wannan igiya yadda duk sanda ya motsi eh, wannan ice duk sanda ya motsi akwai magani a jikin ainihin icen wanda maganin zai rinka gugar jikin ciwon nashi har ya warke wato kenan ni ne injin da ke motsa wannan tafiyan ni na fi dacewa ko kun fahimta jama'a sannan sai kuma ya ce wa kazalika haka nan kalmar da ya ce al almujarrib haka ne almujarrib almurajjib almurajjib huwa izqun nakhla shine ainihin wato irin nono guda bunch nono guda na dabino allati yurja ko allazi yurja wanda ainihin wato ake sa ran ya nuna ya tsunko to shi kuma sai ya zama wato an makala mishi wani ice wanda kada wannan 'ya'yan dabino su watse sai zama da wannan icen ne yake haduwa har ainihin ya nuna wato abin da wannan salon magana tashi take cewa shine daga cikin ku ko an sarawa babu wanda ya dace ya iya rike muku wannan abu ba tare da ya watse ba amma sa'adu da kuka zaɓa to sa'adu bai dace ba amma magana ku ta cewa ku kuka dace ku kuka dace amma a cikin ku kuma wanda kuka ce din ba shi ne ba ni ne na dace wannan maganar a yadda riwayan nan ta zo ta wannan makaryacin ainihin hubabu dan munzir yana cewa shi ya fi dacewa da khalifancin faƙala umar wa abu ubaida li abi bakr umar da abu ubaida da suka ji wannan magana sai suka ce wa abubakar ibsut yadaka Shin fada hannunka kawai mai maka mubaya kada wannan ya bata mana lokaci falamma zahaba li yubayi'uhu da suka yi ƙoƙarin su mishi mubaya'a sabaqahuma ilaihi bashir ibn sa'ad sai bashiru dan sa'ad sai ya riga shi fa baya sai ya riga su fa baya ahu sai shi bashir ya fara a kafin umar da ainihin abu ubaida qala ke fa qama usaid ibn hudairin to shikenan sai eh, usaid dan hudairin sai ya miƙe wa kana ahadun nuqaba yana ɗaya daga cikin wakilai waɗanda suka taɓa wakiltar mutanen madina wurin kai musulunci eh, wurin karɓo musulunci daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya miƙe shi abin nan da dan hubair ƙala sai ce wallahi ina rantsuwa da Allah na in ku ha alaikum khazraj idan kuka sake khazrajawa suka karbi wannan khalifanci marratan ko ba so ɗaya ko kuma a karan farko la zalat lahum alaikum bi zalikal fadila har abada ba zai gushe ba sun samu daraja akan ku kenan to yanzu bari ka je ku dan tsaya da kyau ku fahimci wannan shi wannan kabilar wa yake da suna sa'ad ibn ubada khazraji ne khazraji ne shi kuma wancan usaid dan hudair ausi ne a cikin ansarawan wato ansarawan su kansu suke ganin su suka dace da khalifanci a cikin dacewarsu amma sai aka samu rabuwa waɗannan suka tayi suka ce to sa'ad ne alhazraji sai wani al'ausi ya miƙe ya ce shi ne ya fi dacewa to sai wani ainihin wato ya miƙe daga cikin aus ɗin yana cewa ainihin wato idan har kuka sake hazarjawa wato sa'ad ya karɓi khalifanci to ku aus har abada waɗannan khazraj sun samu daraja a kan ku wadda za su yi ta muku alfahari da ita don haka kar ku sake to yanzu wannan me yake nuna kuma bayan an samu saɓani kenan tsakanin ansar da muhajirai a ƙarƙashin wannan kisa ta ƙarya fa to a cikin muhajiran kuma ai a cikin ansar ɗin kuma akwai ainihin saɓani faƙala sa'adun da sa'ad ya ji haka sai ya ce amma wallahi na rantse da Allah lau an nabi kuwa ma aqwa alal nuhudi da ina da ƙarfin da zan iya yunƙuri miƙe la sami'ta minni fi aqtariha wa sikakiha za'iran da kaji ainihin shela da yi kuwa a cikin titina da lunguna na madina yujarrihuka wanda waɗannan ainihin wato kururuwa za ta raunata ka wa ashabaka da kai da danginka yanzu nan ne ya tashi kuma ƙabilanci kun fahimci maganar sa'ad da ya ji maganar wancan da ya faɗi sai ya ce da ina da ƙarfin miƙewa don bai da lafiyar kafa ne zaka ji sai da aka ɗauke shi daga ba da ina da ƙarfin miƙe yanzu da na tayar da hayaniyar da kai da dangin ka aus da kun ji jiki a garin nan amma wallahi idan amma tun da haka ne la'alhaƙannaka bi qaumin kun tafihim tabi'an amma sai na haɗa ka da wasu mutane wanda dama kai gare su mabiyi ne gairu matubu'in babu wanda ya taɓa binka a cikinsu ma'ana sai na ainihin haɗa ka da danginka waɗanda a cikin dangin naka ma ka da wani wanda yake mai binka kai mabiyi ne sai na ainihin haɗa ka za ka ga abin da zai biyo baya eh miluni min hazal makani ce ku ɗauke ni daga wannan wuri fahamaluhu sai suka ɗauke shi fa adkhaluhu fi darihi suka shigar da shi cikin gidan shi فترك أياما رضي الله عنه وأرضاه ثم قال ثم قام ثم قال فترك أياما رضي الله عنه وأرضاه هكذا ثم قال أكبرش أنقوانكي أتكين جدا سنن سيتي أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبل من نبلي نارا إلى الله ku ci gaba da bari na ɗin a gida har sai na ɗauki kwari da baka daga cikin ainihin wato kwari na na harbe ku da kibiyoyi na wa akhdaba sina wa akhdabu sinana rumhi sannan sai na jika haƙoran mashi na da jinin ku wa adribukum bi saifi sannan sai na datse ku da takobi na ma malaktuhu bi yadi ko ma yadi wato da duk abin da hannuna ya mallaka wa uqatilukum bi ahli baiti sannan sai na yaƙe ku da ainihin mutan gidana wa man ata'ani min qaumi da wanda diye mun biyayya daga cikin mutane na me yasa da yake cewa kenan zai ta da yaƙi ya ja baya zai ta da yaƙi da duk abin da ya mallaka da kibiya da kwari da baka da mashi da takobi da duk mutan gidan shi da kuma duk waɗanda suka za su goyi bayan shi daga cikin kabilar khazraj yanzu an koma fekenan faɗan ƙabilanci ya shigo fakana sa'adu da zalika la yusalli bi salatihim daga baya sai sa'ad ya daina zuwa sallah ma gaba ɗaya baya zuwa bin su sallah wala yujammi'u ma'ahum ana nufin fa bayan abubakar ya zama khalifa ma a yadda wannan kissa take nuna sai daina zuwa sallah wala yujammi'u ma'ahum baya zuwa ainihin sallar juma'a tare da su wa ya'uj amma idan ya je haji wala yufidu ma'ahum bi ifadatihim baya hawan arafa tare da su a wajen arafar su falam ya zalka zalika haka sa'ad ya zauna bai gushe ba hatta halaka abubakarin rahimahullahu ta'ala har sai da abubakar ya ainihin rasu Allah ya ji kanshi jama'a hadhihi riwayatu abi mihnaf li qissati saqifa kun ji yadda riwayar abu mihnaf take ga kissa wannan zaman rumfa wa nuridu al'an riwayat al-imam al-bukhari imam al-bukhari li hadhihi al-qissa nafsaha wa nuqarib to bari kuma mu kwararo yadda bukhari ya ruwaito wannan kissa sannan sai mu gwada daga nan sai a gane yadda makaryacin da inda karerayin suka shigo قال الإمام البخاري الإمام البخاري يا أينهم شيء حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama lamma mata jitama'atil ansaru ila sa'ad ibn ubada fi saqifati bani sa'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu sai ansarawa suka taru don goyon bayan sa'ad haka zaka fassara ijtama'atil ansaru ila sa'ad ibn ubada ansarawa suka taru don goyon bayan sa'adu dan ubada fi saqifati bani sa'ida faƙalu suka ce minna amirun wa minkum amirun daga cikinmu za a samu shugaba kuma daga cikin ku a samu shugaba fa zahaba ilaihim abubakar wa umar wa abu ubaida da abubakar da umar da abu ubaida sai suka je suka same su fa zahaba umar ya takallam umar ya kokarin ya magana wannan yana daga cikin af'alul muqaraba ne in zaka ji ja'ala yadribu da sauransu fa zahaba umar ya sai umar ya kokarin yayi magana fa askatahu abubakar sai abubakar ya ce mishi yayi shiru wa kana umar ya qulu umar ya kasance yakan ce wallahi ma aradtu bi zalika illa anni qad hayya'tu kalaman qad a'jabani khashitu allah ko haka ne Allah ya blughahu Abu Bakr thumma takallama Abu Bakr fa takallama ablagha nasi ablaghu nasi sayyidina Umar yake cewa na rantse da Allah ba wai na yi nufin in faɗi komai bane sai wata magana ce wadda na tsara ta ta burge ni domin na ji tsoron kada abubakar ya magana ne maganar da za ta ba da mu abinda sayyidina umar yake nufin ya ce kenan na ji tsoron kar abubakar ya magana ne wadda maganar za ta ba da mu ya ce to amma sai kuma abubakar da ya tashi ya magana sai na ji wani mutum wanda ya fi kowa fasaha cikin mutane ne ya magana wato sai ya faɗi abin da nake so in faɗi da ƙari faƙala fi kalamihi a cikin jawabin shi abubakar muka ji ya ce nahanul umara mu muhajirai au mu ne ainihin umara'u mu ne shugabanni wa antumul wuzara ko kuma ku ne masu taimaka mana wajen gudanar da shugabanci haka tafiyar ta taho tun farko don haka ba za a saba ta a yanzu ba faqala hubab ibn al-munzir sai hubabu dan munzir yace la wallahi la nafa'al hubabu yace a a wallahi bam yadda ba ba za a yi haka ba minna amirun wa minkum amirun sai dai a samu shugaba a cikin ku a samu shugaba cikin mu amma cewa ku ne shugabanni mu ne mataimaka ba za ta sa'u ba faqala abubakrin sai abubakar ya ce la walla la walakin umara'u wa antumul wizara yace saurara yadda ka faɗin nan cewa cikin ku a samu shugaba cikin mu a samu shugaba ba haka abin yake ba mu ne shugabanni ko kuma ku ne masu taimakawa tafiyar hum awsatul arabi daran yaqsidu quraishan ai quraishawa su ne mutanen da suka fi kowa girman daraja daga cikin gidajen larabawa daga cikin ƙabilun larabawa ƙurayshawa su suka fi wa azzuhum ahsaban sannan su ne suka fi ainihin ɗaukakar ainihin daraja in an zo ana kirga darajoji bayo o umar ko au aba ubaida sai shi sayyidina abubakar sai ce in ma haka ne to ku yi mubaya'a ga umar ko abu ubaida domin kowane ɗaya daga cikinsu muhajiri ne kuma kowane ɗaya daga cikin su ba ƙurashe ne don haka duk wanda shugabanci ya faɗa kan shi ya yi daidai faƙala umar sai umar ya ce ban mu baya uka anta a'a kai za mu yi wa mubaya'a kun ga wannan sai ka auna sai na umar sai da da abin kan abubakar fa anta sayyiduna wa khairuna kai ne shugaban mu kafi mu alheri wa habbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fi son ka fiye da mu fa akhadha umar biyadihi fa ahu sai umar kawai sai kama hannun abubakar sai mai mubaya'a wa baya'ahu nasu sai kuma ainihin mutane suka yi mubaya'a ina fata an gane malai ce hadhihi riwayatul imam al-bukhari wannan ita ce riwaya imam al-bukhari wa hiya kama nara mukhtasara kamar yadda muke gani dai takaitacciyar riwaya ce wa qasira sannan gajeruwa wa hadhihi haqiqatu saqifa to wannan ita ce gaskiyar shine gaskiyar labarin zaman wannan rumfa amma ma bahu abu mihnaf amma abubuwan ƙarya da abu mihnaf ya ƙara min anna sa'ad ibn uh, uh, ubada qala uqatilukum daga cikin ƙarin da wancan makaryaci yayi ya ce sa'ad ya ce zan yaƙe ku wa kana la yusalli ma'ahum yace sa'ad ya kasance baya sallah tare da su tsawon shekara biyu baya bin sallar jam'i baya sallar juma'a in an je hajji baya hawa arafa tare da su wala yajma'u bi juma'atihim baya yin juma'a tare da su wala yufidu bi ifadatihim baya hawa arafa tare da su wa annal hubab ibn al-munzir radda ala abi bakr kuma cewa wai hubabu dan munzir ya mai da martani da bakaken maganganu ga abubakar wa ukura ukhra da sauran kare-kare kulluha batil abatil dukkan su karirai ne qissatu sakifa lam tastaghriq nisfa sa'a ya ce asalin fa wannan zaman da aka yi na labarin tattauna wannan da aka yi a sakifan nan bai ma fa ainihin ci minti talatin ba bai ci rabin sa'a ba fi ha, a zahirinta don dai kaji iyakar tattaunawar wanzur kaifa asbahatir riwaya akbar mai mahiya alaihi ka ainihin dubi yadda riwayar ta ci adadin lokaci fiye da yadda take dan ma fa nan fa mala ya takaita ta ka je ka ɗauki tarihin imamu tabari ka karanta za ganta doguwa ce an zauna an tashi an je an dawo an shiga an fita haka duk ƙari ne ƙarya ce ya ce wa amma sa'ad ibn ubada faqad akhraja ahmad fi musnadihi an humaid ibn abdurrahman dangane da sadu dan ubada kuwa imamu ahmad ya fitar da hadisi daga humayd dan abdurrahman kala yace takallama abubakar wa lam yatruk shay'an أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم إلا وذكره سعد بركو جاء بن ديتي شواي تكلم أبو بكر كو أبو بكر ياي مغانا ولم يترك شيئا da abubakar ya tashi yin magana ɗin bai bar komai ba unzila fil ansar duk wata aya da aka saukar game da ansarawa sai da sayyidina abubakar ya kwararo ta ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم إلا وذكره باب وتدرجة دا النبي يتعفئي غمد أنصاراوا سيد أينين أبو بكر يا أنبتيت أو نقولي وقال يتي لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كما kun san cewa ai manzon Allah ya ce lausalakan nasu wadiyan da mutane za su tattaru a wani kwari guda haka wa salakatil ansar wadiyan ansarawa kuma su tattaru a wani kwari guda salaktu wadiyal ansar da ni zan shiga cikin taron ansarawa ne duk wanda yana daga cikin darajojinsu da sayyidina abubakar ya kawo wato nan ana kawo maka ƙarin riwayar da abubakar cikin hudu bashi wadda ta tabbata imamu ahmad ya ruwaito ta duk ayoyin da suka sauka game da ansar da hadisai da darajoji sai da ya faɗi walaqad alinta ya sa'ad abubakar yace ya kai sa'ad kai da kanka ka san anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala wa anta qa'idun ya taɓa faɗin hadisi a lokacin kai kana zaune a wurin na iya tunawa ya ce ƙuraishun wulatu amr ƙuraishawa su ne suke riƙe da wannan al'amari ko fabarrun nasi haka ne taba'un libarrihim don haka biyayyar mutane na biye da biyayyarsu haka ne mai biyayya mai biyayya daga cikin mutane yana ainihin wato bi ne ga biyayyarsu wa fajirhum taba'un li fajirhim sannan kuma fajirinsu yana biye ne da ainihin fa qala sa'adun inda zalika to da sa'ad ya ji wannan magana sai ce sadaqata kayi gaskiya ya kai abubakar al wuzara lallai mu mace ne tunda aka fara tafiyar nan wa antumul umara ko kuma ku ne ainihin umara ku ne shugabanni ku ne jagorori wannan riwaya yace tana nan a cikin musnadul imami ahmad a cikin ainihin mujalladi na ɗaya shafi na sha takwas ta haƙiƙin a sheikh ahmad shakir gashi can muna da shi ƙololuwa musnadul imami ahmad gashi nan za a gan shi mai kwankwason fata ga can a ƙololuwa in kana so sai ka je ka ɗauka shi ne ya hujja da shi mujalladi na ɗaya shafi na sha takwas ina fata an gane yace hadhihi riwaya ita wannan riwaya akhrajaha ahmad imam ahmad ya fitar da ita fi musnadihi a cikin littafin shi al-musnad bi sanadin sahihin da ingantaccen isnadi mursalun amma mursalin min riwayati humaid ibn abdurrahman ibn auf ta hanyar humaid dan abdurrahman dan auf ku radiyallahu anhu wa rahimahu Allah ya kara mishi yarda kuma Allah ya yarda da shi shi tabi'i ne ya bada labarin sai ce wahiya hiya wa in mursala ko da yake riwaya ce mursala walakinnaha aqwa bi kafirin sai dai kuma ta fi ƙarfi ƙarfi mai yawa min riwayati zalikal kazzab daga riwayar wannan makaryaci abi mihnaf wanda yake abi mihnaf ina fata an gani to jama'a kun ji yadda ainihin al'amarin ya faru yanzu abin da ake so a gaya maka wannan zaman saƙifar shine ya tabbatar da naɗin khalifancin sayyidina abubakar ne siddiq ina fata an gani to abin da za mu ce shi ne, waɗanne tsari ne addinin musulunci ya kawo dangane da tabbatar da khalifanci ko shugabanci bari ɗauko mana wani sharhi da wani malamin mu yawa muqaddimar risala jama'a in ɗan karanto kaɗan daga cikin abubuwan nan wannan sharhin muqaddimar risala ne jama'a risala ta fiqhun malikiya risala ɗin nan dai ta al'imamu Ibnu ibn abi zaidin alƙairawani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a lokacin da mai risala yake magana dangane da khalifanci da biyayya ga ainihin shugabancin khalifanci sai ya kawo hanyoyin da shugaba ka iya zama ainihin wato shugaba a cikin addinin musulunci waɗanda daga cikin waɗannan hanyoyin su ne nake so ainihin wato in karanto mana su amma a takaice in ba na manta ba ya kawo su ainihin wato kamar guda hudu ne waɗanda waɗannan hanyoyi ɗaya daga cikinsu za ka ga kowace ta bace da zaben ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidu na ɗinnan waɗanda ainihin ya tabbata cewa khalifofi ne babu tantama daga nan ne za ka gane jayayya ko kuma ci gaba da jayayya game da ainihin khalifancin nasu to ci gaba da jayayya ne akan wani al'amari wanda yake al'ummar musulmi baki ɗayansu sun ainihin wato haɗu akan cewa wannan hanya daidai ce daga cikin hanyoyin da mutum na iya zama khalifa daga baya wadda daga ciki ma har akwai hanyoyin da wasu mutane ba sa karɓe a ce wannan ya zama khalifa shine mutum ya zo ya kwaci mulki karfi da yaji ya yi juyin mulki ko makamantan haka Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sharhin sunan shi gashi a qatful jani addani شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر شيني أيني شرحنت babban malami ne ya taɓa zama vice chancellor a jami'ar islamiyya kuma yana karantar da ainihin littafan hadisi a iya san da na sani da yana karantar da sunanin nasa'i a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi a shafi na 168 gashi yace tatimmu eh, wilayatul amri bi ahadi umurin arba'a shugabanci a musulunci yana tabbata ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda hudu al'awwal annasu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam idan manzon Allah ya nassanta cewa wani law nassa ala ahadin bi ainihi fa innahu yakunu khalifatan bi dhalika wa qad qala ba'd ahli ilmi inna khilafata abi bakr ne siddiq radiyallahu anhu shi ne khalifa to baka da yancin kai jayayya in kai jayayya kayi jayayya da abin da manzon Allah ya hukunta Allah ko yana cewa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai halarta wa mu'mini namiji da mace in Allah da manzon Allah suka zama suna da zaɓi shi kuma yanzu yana da wani ra'ayi saɓanin nasu ba to sai malam ya ce kai wasu malamai ma fa sun ce khalifancin sayyidina abubakarin ya zo ta hanyar wasiya ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karara amma da yake malamin malamin ahli sunna ne dan kusan malaman ahli sunna su ne suke da tsarkin zuciyar da ba su da goyon bayan tsantsan ra'ayi sai inda dalili wannan maganar akwai malamai da yawa sun yi ta ka karanta sharhin ta a cikin ka karanta ta a cikin sharhin aqidatu tahawiyya na ibnu abul izzi al-hanafi cewa abubakar nassu shine ma qarara amma sai malam ya ce wa sahihu annahu lam ya'ti nassun khas an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi ta'yin khalifatin min ba'dihi la abi bakrin wala ghairi ingantacciyar magana ita ce nassi bai zo ƙarara ba ku kiyaye karara akan cewa ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zabuwa ne zama khalifa bayana wannan annabi bai wa abubakar ba bai wa aliyu ba bai wa kowa ba babu wannan nasu so da haka ba malaman ahli sunna ba ba na shi abu babu wanda zai iya kawo nassin da zai ce karara abubakar ne sai dai nassoshin da zaka ce suna ishara amma ba dai ka ce karara ya zaɓa ainihin abubakar ko aliyu ba kama kana umar man ma tuliba minhu an yastakhlifa fi marad mautihi kamar yadda Umar lokacin da yake kwance bai da lafiya zai rasu da aka ce mishi to ai sai ka nada khalifa a bayan ka kana Umar cewa waye in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni Abu idan har na nada khalifa bayana na ce a ne ko kuma wane na zaba to nayi koyi da wanda ya fi ni alkhairi domin Abubakar haka yi abubakar da ya zo rasuwa sai ya ce jama'a umar ne khalifanku don haka umar ya ce to ni ma in na yi haka ban yi bid'a ba na yi koyi da wanda ya fi ni wa in atruk idan kuma na bar kofa a buɗe musulmi su zaɓi wanda suka ga ya dace faqad taraka man huwa khairun minni to wanda ya fi ni alkhairi shi ma ya bar kofa a buɗe rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine manzon Allah wannan hadisi bukhari ya rawaito shi a lamba ta 7218 muslim a lamba ta 1823 وجاء عنه nususun الله ala anna وسلم نصوص تدل على أن أبا بكر هو الأحق والأولى بالأمر Nasoshi بعده ya tabbata sun zo waɗanda nasoshin suna nuni, ka kiyaye tsakanin nuni da kuma fitowa ƙarara ishara a fakaice da kuma fitowa a ayyana to nasoshi sun zo waɗanda suke nuna haka cewa abubakar shi ya fi dacewa da khalifanci mislu taqdimin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyahu fi salah bin nasi fi maradihi a fi mautihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin nasoshin da suka nuna haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gabatar da abubakar yau mutane limanci a lokacin yana da rashin lafiya rashin lafiya shi ta rasuwa wannan nassi kaga ishara ce wanda ka danƙa wa sallah ya kula da sallah bayan ka ishara ce akan ka amintu in ya kasance ya zama khalifa baka da nadama wa auba wa shay'in fi zalika ma rawahu al-bukhari wa muslim ga hadisin da ma ya fi fitowa karara daga cikin hadisan da suke ishara hadisin da bukhari ya fitar a lamba ta 2666 da muslim a lamba ta 2387 واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت وأن لفظ دبامك عائشة تفدي كجاء من دتتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه أرش الله فير النبي النبي يتي دنيني عائشة ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا ki kira mini babanki abubakar da ɗan uwanki abdulrahman zan rubuta wata takarda fa inni akhafu an yatamanna mutamanni ina jin tsoron kar wani yayi kwalamar wannan mulki Waya yaqula qa'ilun kada wani ya ce ana aula ina jin tsoron haka yanzu wannan nasin ya fi fitowa karar ko wa ya aballahu wal mu'minuna Allah bai yadda kowa ya zama khalifa a bayana ba Muminai ma ba za su yadda kowa ya zama khalifa ba illa aba bakrin sai abubakar yanzu wannan ba nassi ne wanda ya fi fitowa karara ba amma wajen ishara dan har yanzu bai fito karara ba bai yanke ba amma wannan ishara adal wa aqwa ta fi nuni ta fi fitowa da ƙarfi wajen tabbatar da cewa abubakar shi ya fi dacewa kuma Allah ya zartar da abin da annabi ya faɗi din Allah bai yadda kowa ya zama ba sai abubakar mu ma ba su yadda ba saniyan asani hanya ta biyu da ake samun khalifa ittifaqu ahlul ah, ku ahlul halli wal aqdi in aka samu mutanen da su ne aka yadda da su a matsayin dattawa waɗanda su suke zaɓarwa masarauta kaza ko al'umma kaza shugaba ala ta'ayini khalifatin a bisa ayyana wanda zai shugabanci ma'ana idan ya zama jama'a bari ku ji kamar yanzu a ce a cikin wannan anguwa tamu ko a cikin wannan gari namu muna da wasu kwamitin amintattu idan waɗannan kwamitin amintattu suka ce wane mun zaɓe ka ka zama kai ne dagaci ko hakimi ko mu, to musulunci ya yarda da irin wannan ainihin wato hukunci da waɗannan ayyanannun mutane za su yi ko kun fahimta jama'a ويدل له اتفاق الصحابة على اختيار أبي بكر للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga cikin abin da ke tabbata mana da wannan hanyar da sahabbai suka bi suka zaɓa ainihin abubakar wa huwa ittifaqun mustanidun ila nususin dalla ala annahu ahaq bil khilafa ba'da rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan haduwa ce wadda sahabbai suka yi akan abubakar amma haɗuwa ce a ƙarƙashin nasoshi da ke nuni akan cewa shi ya fi dacewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ha ma taqaddamat al-isharatu ilayhi qariban daga cikin nasoshin akwai wanda suka gabata to mu dawo mu dubi wannan hanyar jama'a in kuka dubi wannan hanyar mutum nawa ne suka zaɓi sayyidina Abubakar duka dukan mutum biyu ne ko mutum uku sai aka gabatar da shi sai sauran jama'a suka zo suka yi mubaya ina fata an gane to irin waɗannan idan akwai wasu amintattu da kuka amince da su amma bari ku je kar jama'a su ji na ce kwamitin amintattu su ɗauka to in babu kwamitin amintattu ga anguwan nan ko ga wannan tsarin to yaya kenan a'a abin da ake nufi akwai wasu mutane da kuka amincewa a cikin ku waɗanda in suka zaɓi wani da wani kun yarda shikenan shine aka samu Umar aka samu Abu Ubaida da wane ne da wane ne suka zartar da Sayyidina abubakar asalis hanya ta uku an yi a huba ko an yi a hadal khalifatu ila rajulin yamin khilafa min ba'dihi idan haka samu ainihin shi khalifan ya ce to jama'a wane shine waliyul ahad wane shine na amince da shi kamar yadda ƙasar saudi arabia suke yi ƙasar saudi arabia yadda suke yi ga sabon sarki to sai ce wane ne waliyul ahad to haka ce wane ne waliyul ahad din nan shikenan in dai har sarkin ya riga shi rasuwa to tabbas tashi ce ba su da saɓani akan haka rasuwar fahad ce aka so a samu rikici da fahad ya rasu to sai ainihin wani ɗana shi sai wasu dangi na ɓangaren fahad ɗin don dama ɗakin su fahad daban da ɗakin su abdallah ɗaya ne da wannan sarkin na yanzu amma uwa kowa da tashi to amma shi abdalla kuma ƙani ne ga fahad ƙani ne amma kuma mai biyayya saboda haka sai fahad ya zaɓo shi a matsayin shi ne waliyul ahad haka kuma ya ta mushi wannan biyayya har ya rasu to shi kenan me ya faru fahad yana da wani ɗa wanda ofisa ne a soja sai 'yan ɗakinsu ina fatan kun fahimta sai suka nemi ziga shi to shi amfani da matsayin shi na soja mana ya kifar da gwamnatin kawai ya ce ya kaza kaza kaza kaza to sai ta nemi ta kwabe don shi ma abdalla cikin 'ya'yan shi akwai soja da rikici ya rikici fa har sai da abdalla ya dawo nan morocco ya zo ya zauna domin yana da sirikai akwai mata da ya aura a wurin sai ya zo kawai gidan sirikan shi ya zama shi to da al'amari dai Allah ya kiyaye aka tabbatar da shi shi shikenan sai ya dawo ya abin nan kuma wannan ya faru ne ta hanyar sultan sultan din ne wannan yanzu waliyul ahad shi kuma kanin fahad ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya kwaɓi wancan ɗan kun fahimci surar shi sultan kanin fahad ne uwa ɗaya uba ɗaya to ɗan fahad ne ya so ya hargitsa abin sai shi sultan ya amfani da matsayin to ai ni da ubanka uwar mu ɗaya uban mu ɗaya in kana ganin wannan kaza kaza ne don haka sai dan kwafe shi to shi yasa shi kuma abdallah sai ɗauko sultan sai ya mai da shi waliyul ahad kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duk mulki ne fa ake wa haka jama'a ko masallacin juma'a in ka ji ya koma haka ko to akwai kudi a wurin ne lokacin da masallacin sultan bello liman ya rasu haka aka ta yi amma ka je ka ga masallatai nawa ne suke neman limaman juma'a babu duk inda ka ga ana maganar haka to akwai kuɗi ne yanzu duk wannan hayaniya da 'yan siyasa suke wannan ya fito takara wannan ne wannan asiri wannan ne ne wannan makirci da a ce idan ka hau gwamna duk wata kai za ka rinka nemo kuɗin albashi ana biyan ma'aikatan jiha da sauran hidindimu daga aljihunka za ka yi na rantse da Allah wata jihar sai ta shekara takwas ba ta da gwamna ko interim gwamna ba za a samu ba ko gwamna na gudunmawa sai dai a zauna a ce kowa ya zaman shi jama'a to amma da yake kuɗi ake ɗibowa fa jama'a kuna fahimta da kyau wannan shine sirrin Allah ya kiyaye don haka kun ji wannan ita ce hanya ta biyu ita ce me wanda ta uku wanda ke rike da mulki ya ce in ba ni to wane ne shine sai ke cewa kama hasala min Khilafi Abubakar Bakr da Umar radiyallahu anhu kun ta haka ne Abubakar Bakr ya zaɓi Umar dan haka Umar ba a yi rikici ba ko kaɗan. Abubakar na rasuwa kawai shi kenan sai aka yi mishi mubaya'a arraba na hudu fa an ya taghallaba ala nasi rajulun bil qahri a samu wani ya rinjaye mutane ta hanyar ya kwaci mulkin ya galaba a kansu fa yastaqirra lahul amr daga ƙarshe kuma sai gwamnati ta zauna lafiya daram kama hasala min intiza'i abul abbas as-saffah al-khilafata min bani umayya haka abul abbas as-saffah ya kwace khalifancin daga ainihin banu umayya kuma shikenan ƙarshen al'amari ya zauna shikenan sai gwamnati ta juya daga umayyawa ta juya ta koma abbasawa wannan wani dogon tarihi ne wanda yanayi zai bayu sha Allah a cikin wannan karatuttuka can karshe-karshe ba a zo a yi shi menene nake so in tabbatar mana yanzu ku dubi khalifancin abubakar yadda ya kasance mu baya a ce daga wasu amintattun mutane ko to ku dubi kuma khalifancin sayyidina umar shi kuma fa ya kasance ahadi ne wato alkawari ne sayyidina abubakar ya mishi to sannan usmanu kuma fa shi ma kuma ya zo ne ta hanyar wasu amintattu da sayyidina umar ya ajiye haka ne to sannan aliyu kuma fa shi kuma ya zo ne shi ma ta hanyar wasu jama'a da suka amintu suka gabatar da cewa babu wanda ya dace sai sayyidina ali dan haka babu wata jayayya da aka yi jama'a kun gane wannan da kyau ko to da aka taho kuma mu'awiyar shi kuma me ya faru mu'awiya shi kuma ta ƙarfi da yaji ya ja baya lokacin da ya ja baya din nan to shi ba khalifa ba ne a wannan lokacin baya matsayin khalifa kuma shi da kanshi ya sauke kanshi daga matsayin gwamna na gwamnatin Osman don ya naɗa kanshi a matsayin khalifa yanzu ya koma yana yaƙar sabuwar gwamnati ta Sayyidina Ali kenan haka aka zauna har aliyu ya rasu don haka aliyu ne khalifan musulmi bayan Uthman ba mu'awiya ba amma ka tafi wurin nawasu mu'awiya ne khalifan musulmi ba aliyu ba rudanin yana da yawa fa nawasib sai su ce abubakar su ce umar usman sai su ce mu'awiya ahli sunna sai su ce abubakarin umar Usman Ali to me ya faru daga Ali sai Al-Hassan da Ali ya rasu Hassan shine musulmi suka yi mubaya'a Hassan sai ya tabbatar da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da yace in ibni hadha yuslihu baina kaza kaza dan nan nawa zai sulhunta wasu al'umma kaza kaza sayyidina Hassan ya ce to akan dai wannan khalifanci ake faɗa to daga yau faɗa ya kare kai Muawiya zo ka karba Na haka miƙo hannunka maka mubaya'a na sauka sai ya mishi mubaya'a to daga wannan lokacin da wannan ranar yanzu mu'awiya ya zama shine khalifa bayan hasan ko kun fahimta khalifancin shi bayan hasan to mu'awiya shi kuma da ya tashi sai ya ainihin ahadi zuwa gawa zuwa ga ɗan shi yazid ko kun fahimta don haka yanzu ya tabbata mu'awiya khalifa ne ko ba khalifa ba khalifa ne to daga cikin hanyoyin kuma akwai ahadi kuma sai ya ahadi ga dan shi don haka yazibu khalifa ne ko ba khalifa ba khalifa ne babu shakka babu tantama ko kun fahimci wannan da kyau gaba to daga nan ne al'amura kuma suka rikice har inda aka taho inda za mu zo din kamar yadda muka ce abbasawa suka zo suka kwaci gwamnati Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a waɗannan tarihi fa gaba ɗaya ga shi jibgi a kwance a bayan mu a cikin waɗannan littattafai al-Imam zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala ya kawo waɗannan tarihi gaba ɗaya a cikin tacewa don ba kowane littafi ne zaka ɗauka ba sannan sewa sai al-Imam Ibn Kafirin a cikin littafin shiga ta can al-Bidayatu wan Nihaya ya kawo tarihin tsaf yana yana mai tacewa amma in ba haka ba duk sauran littattafai da zaka karanta kamar alkamil fi tarikh kamar tarihu bagdad da sauran littattafai tarihu madinati dimashq gaskiya sai an yi aikin tacewa domin su suna kokarin tarawa ne su ku waɗannan suna tattaruwa suna tacewa suna tattarowa suna tacewa don haka tarihin bai haɗu a wuri ɗaya ba a cikin littafin sayarwa alamin nubala tarihin ya haɗu ne da gwargwadon inda tarihin Sayyidina usman ya zo za ka samu tahqiqi a wannan wurin tarihin inda sayyidina ali tarihin shi yazo cikin sayar alamin nubala tarihin alhassan tarihin husaini tarihin muawiya tarihin yazid in ka tattaro waɗannan tarihohi cikin sayar alamin nubala za ka yi karatu ne kamar na wata shida a jere a tsanaki to abin da ke damun mutane fa shine in aka ce za ka yi karatu cikin wata shida din nan sai mutane su ɗauka to to ai ban da lokaci Ba ka da lokaci eh kana da lokacin kasa tumatir a bakin kasuwa eh to ku bashi jali ya je kasa bai da cancantar malanta kenan tunda har ba ka da lokacin da zaka zauna ka karanta abin da zaka tace ka gaya wa musulmi ba ka da lokaci ba ka da cancanta ba ka da ahaliya ba ka dace kai magana cikin musulmi ba ko kun fahimta zama yaushe mutum zai ce yana son ku naɗa shi liman amma fa bai da lokacin haddace fatiha da falaki da nasi da kaza da kaza da kaza dan haka to ya za a yi in kun tura ni sallah ku banni ko subhanallah ko salati goma ga annabi in yi in yi ruku'u dole ne ba dole bane duk wanda ba da lokacin da zai zauna ya karatu jama'a to gaskiya saboda Allah ba shi da cancantar zama malamin jama'a domin ita malanta ta awa ɗaya ce za ka zauna amma karatun da za ka gabatar wa jama'a kana buƙatar awa biyar wajen shirya shi to in baka da wannan lokacin za ka zo kai ta shirme kenan wannan shine abin da muka baro a baya wannan kuma shine abin da ake har zuwa yanzu a ƙasar nan tamu kuma wannan shine abin da zai ci gaba matukar malaman ba su ji tsoron Allah sun gyara ba kuma a zahiri malaman ƙasar nan tamu ba a shirye suke da su gyara ba domin galibi ma sun yi ritaya daga harkar bincike waɗanda ma suke yi waɗanda kuma dama ba sa yi kawai shikenan za su zo ne su ta faɗin ƙarya jama'a jama'a ku dubi tafsirin azumi yadda ake a ƙasar nan a jawo aya kawai sai malami ya ta surutu ya mayar da kanshi kamar ɗan karatun magana jari ya ta ɗibo tarihi ko labaran da ya ɗibo daga bus stop daga bakin mai shayi daga inda ake sai da kayan miya ya ta kawowa kawai ya ta kyalkyala dariya da nufin wai wannan yana tafsirin alkur'ani ne shi bai yi wa mutane tafsiri ala tariqatil ilmiya ba shi kuma bai karanta raddul azhan din ba ya zama abubakar gumi ne yake tafsirin shi karanta wa mutane kawai yake yi kuma duk abin da ya kawo haka fa shine ba yi da lokacin da zai je nazari ne amma su ayoyin tun da ya dade tun shekara talatin yana fassara wa mutane haka zai zo ya ta fassara wa mutane su da hausa yana ta sharhi na shirme wanda baya gina mutane akan aƙida baya gina mutane akan wani tunani mai nagarta baya ɗora mutane akan wata alƙibla wadda za ta kai su zuwa ga cin nasara a duniya da lahira sai dai zama kamar yadda shi abubakar gumin Allah ya gafarta mishi yake faɗi a cikin mukaddimar shi cewa ya zama ana karanta tafsirin alkur'ani a matsayin littattafan dare dubu da ɗaya don a ji daɗi a dariya kawai to abin da kai cin ba nan ya tsaya ba sadda ku za ku ce ku ne malamai amma ba ku da lokacin ku je ku karanta waɗannan littafai to ku su suna da lokacin da za su je su bibiyi riwayoyin abu mihnaf al-kazzab su zo su tara su a kansu su tsara su sai zo suna gabatarwa da musulmi su suna ruɗa su kuma kuna nan zaune don haka sai ku je kuna zaune a gari muguwar aƙida sai ta shigo garin te fata-fata da almajiran wannan malamin saboda me saboda karatun da yake musu ba karatu ne na tsara imani da tsara aƙida ba karatu ne wanda yake musu kawai na tatsuniya ita kuwa tatsuniya in zaka shekara ɗari kana yi wa mutum ita idan aka sake shararo wata tatsuniyar wannan da ya shekara ɗari yana jin tatsuniyar ka ba zai iya ƙaryata waccan ba haɗawa zai yi karɓa ya gama ai duk abin ɗaya ne Allah ya kiyaye jama'ar musulmi wannan shine ainihin wato al'amura ko kuma su ne al'amuran yadda suka faru na'am a'a shi siru no nubala tarihin mutane ne waɗanda suka haɓaka a wasu fagage shi ko tarihul islam yana tarihin musuluncin ne gaba ɗaya misali da abubuwan da suka faru da mutanen da abubuwan suka faru gare su don haka tarihul islam yana ba da labari ne akan ahadas a babu irin wannan tacewar sosai amma sirru alamin nubala ya fi tacewa amma wannan tacewar sosai babu ita asalin wani lokacin tacewar takan zo ne a jimillance amma a siyar yakan kawo abin da yake karya ne ya karyata shi amma a cikin tarihul islam yakan kawo abin a halin shi wannan abin ya riga ya tace shi to sai dai wani lokacin saboda ɗabi'ar labarai don an ce tarih don ya zo kawai zai zubo shi haka wani lokacin wasu abubuwan ya san cewa waɗannan abubuwan ko da ba su da isnadi amma kuma ƙaryarsu ko kuma karansu bai bayyana ba sai kwararo su yakan yi haka na haka a cikin sirru alamin nubala yana ba da ƙarfin tarihin mutane ne a cikin tarihul islam kuma ya fi ba da ƙarfi game da ba da tarihin faruwar abubuwa allah maɗaukakin sarki ya taimaka za ka yi mamaki ya rubuta tarihul islam amma kafin ya rasu sai da ya nazarin shi ya canza mishi tsari har sau hudu mujalladi hamsin da biyu ma'ana banda yana da lokacin rubutawa yana da lokacin mai karantawa shine idza kun tafi amrin fa kun fihi in kai malami ne kai malami ne in kai dan kasuwa ne kai dan kasuwa ne in kai dalibin ilimi ne dalibin ilimi ne kokarin hada gudu da susar ɗuwaiwai ba za ta yiwu ba waɗannan malaman sun nemi duniya sun same ta amma don ta zama musu tsari zuwa ga neman lahira in ba haka ba waɗannan mutanen jama'a su ba amfani suka yi da malanta akan su tara dukiya a koma ana kiransu da alhazan birni suna siyan gidaje da shaguna suna siyan motoci suna ba da haya suna ba da babura don haka yana da manaja da ke karban mai kudin a caɓa, yana da manajan karban mai kudin gidan haya sai ka zo ka same shi madadin sha ɗayan dare ta yi zai zauna ya fara karatu a lokacin ne zai zauna ya fara duba littattafan wane ya kawo naira ɗari biyu da talatin madadin da hamsin sai a buga mai waya kai macuci ne ko baka kawo cikon naira ashirin ba yaushe malaman suna suke da wannan irin lokacin hayaniya ba su da wannan lokacin duniyar suna samun ta ne su ɗibi abin da malam mu'ayyidin abdulhamid malami ne masani a harshen larabci da ilimin ta da ya samu kuɗi ya rayuwar shi ya rayuwar sai je kama hotel a makka ya ɗauki matar shi da 'ya'yan shi ya kama ɗaki da gwargwadon yadda yake kiyasin zuwa wannan lokacin Allah ya ɗauki ran shi ya zauna yana ta hakikin tafai riyadu salihina wane ne wane ne har ya rasu a nan makka aka yi mishi sallah shi kenan. abin da suke fata kenan su mutu suna hidimar addini duk mutumin da ya tara gidaje motoci na haya da wane ne wane ne jama'a kai ka san magana ya mutu yana hidimar addini da wahala sai dai mutu yana kayaniya yau za a kai wannan kotun tribunal yau za a je a kwato mashin a wurin can gobe yana police station za a je a fitar da wancan dan haya to duk sanda aka ce malami ya bar harkar karatu da bincike da rubuce-rubuce da nazari to kuma in matsala ta taso kuma waɗannan fa ba za su yadda su ɗauke bakin su ba sai sai sai sun yi magana shi yasa kullum girman su ƙara zubewa yake kullum girman su ƙara zubewa yake madadin su tare jama'a su ce jama'a e daga yau mun yi ritaya Allah ya ba mu ladan abin da muka yi yanzu mu mun shiga harkar duniya a'a sai ce yana son can shine cikakken alhajin birni nan kuma shine shugaban malamai ba dole fitina ta faru ba waɗannan irin littattafai da wannan irin karatuttuka ka ba wa abin lokaci ma ya ka iya balle baka ba abin lokaci ba Allah maraukakin sarki ya taimake mu to gashi mun kawo ainihin wannan za mu shiga inda tarihin sayyidina abubakar yake mun sanya muke lokaci ba ko kai sauran lokaci to sai ya ce abubakar ne siddiq ba tarihin shi رضي الله عنه أبو بكر بن الصديق الله يقارى مشير ده اسمه عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عامر بن كعب ابن سعد ابن تميم ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وفهر هو قريش انكم انت ابدا ما من ونجوا فهر شيني قريش yanzu idan kuka duba da kyau a ina ne abubakar ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wajen ka'ab dan Lu'ai, haka ne ko yanzu kenan da salsala annabi da ta abubakar duk ɗaya ce kenan qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu ali dan abi talib Allah ya kara mishi yarda yace inna allaha anzala isma abi bakr min sama as-siddiq Allah ne ya saukar da sunan as-siddiq daga sama ga abubakar sunan shi abubakar Allah kuma ya raɗo mishi suna daga sama ya aiko cewa a kira shi da as-siddiq gashi yace akhrajahu at-tabarani al-imam at-tabarani shi ya fitar da wannan ainihin wato a asari na aliyu a mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da biyar wa zakarahu al-hafiz ibn hajar fil fatih ibn hajar ya ambace shi a cikin fatihul bari mujallad na bakwai shafi na sha ɗaya wa qala sai yace rijaluhu thiqat mutanen da suka ruwaito wannan amintattu ne islamuhu musulunta abubakar an abi darda radiyallahu anhu qala daga abu darda Allah ya kara mishi yarda yace كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل أبو بكر ناكسا جئنا زوني أورن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي أبو بكر يتغو آخذا بطرف ثوبه yana riƙe da gefen tufafin shi hatta abda an rukubatihi saboda ɗaga tufafin nashi har sai da ya buɗe gwiwoyin shi faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma sahibukum faqad ghamara ko fa sallama wa qala ya rasulullah inni kana baini wa baina umar ibn al-khattab shay'an suma ilayhi thumma nadimtu فسألته an يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا سوءكو مداو كان حديث يتي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما صاحبكم فقد غامر wannan aboki naku wannan mutumi naku yana cikin damuwa ma'ana an rikita shi ma'ana ya ga abubakar hankalin shi a tashe yana tafi ga shi har ya ɗage rigar shi ana hangen guwawun shi shine da kafin abubakar ya iso ya ce wani abu sai annabi ya ce mutumin nan naku a cikin tashin hankali yake an ɓata mishi rai fa sallama ya sallama wa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah in inni kana baini wa baina umar ibn al-khattab shay'un wata 'yan rashin fahimta ce ta shiga tsakanina da umar dan khattabi fa asra'atu ilaihi sai ne gaggawa na je gare shi ma'ana ne gaggawa yi mishi abin da ba daidai ba sun na nadimtu to sai daga baya kuma sai ne nadama fa sa'altuhu an yaghfira li sai na roƙi Umar ya gafarta min na yi mishi ba daidai ba fa ba alayya sai ya ki ya yafe mini fa aqbaltu ilayka to shine na taho gare ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace yaghfirullahu laka ya Aba Allah ya gafarta maka ya kai Abubakar salasan har uku ya faɗa haka thumma inna Umara nadima to daga baya kuma sai Umar ya nadama fa ata manzila Abi Bakr sai ya je gidan Abubakar fa sa'ala asamma Abubakar yace Abubakar na nan fa kalu la suka ce a'a fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai umar sai ji tafi wurin annabi shi ma ala wajhun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tama'aru sai fuskar manzon Allah ta rinka sauyawa ma'ana yana nuna damuwa hatta ashfaqa abubakarin har sai da abubakar ya ji tausayin umar kuma fajasa ala rukubataihi ya durƙusa akan gwiwoyin shi faqala ya rasulullahi yace ya manzon Allah wallahi ana kuntu azlam wallahi ni ne ne zalunci ni ne ban kyauta ba ba Umar bane marrataini so biyu ainihin sayyidina Abubakar ya faɗa haka fa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace inna Allah ba'athani ilaikum yace jama'a duk saurara yau ku ji yadda tarihin yake san da Allah ya aiko ni gare ku fa qultum kadhabta dukkan ku kuka hada baki kuka ce mini ƙarya kake yi wa qala abubakarin sadaqa abubakar shi kadai ya ce gaskiya na faɗa haka ne wa wasani bi nafsihi ya goyi bayana da kanshi wa malihi da dukiyar shi fa hal antum tariku li sahibi za ku bar min abokina ko ba za ku bar min abokina ba irin faɗan nan ne na manya ko kun fahimta jama'a ni su biyu annabi ya faɗa haka ma uziya ba da da nan ba wanda ya sake cutar da abubakar kaga yadda ta juya umar umar ne da gaskiya abubakar ne da laifi amma kasantuwar ya ya yafe wa abubakar shine har annabi yake nuna kai ɗinwa kuɗin da kuka tuba daga baya shi abubakar ba ya ba <laughs> duk su tuba ne shi ba ya ba don su so da suka faɗa fada da shi sannan suka tuba suka karyata sannan suka gaskata shi fa shi daram dan ne bai yi canji ba na fata an gane yawa yawa وعن عمار بن ياسر يتي وانا حديثي غاشي من بخاري يفتر دي شي كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمبا حديثي تايني واتو دبو اكد دليشد دي ستين بدا وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما معه إلا خمسة إلا خمسة yace na taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sanda aka fara musulunci ba wanda yake tare da shi duk duniya sai mutum biyar an gani a abud wani bawa ko wanda atani da kuma mata guda biyu wa Abu abubakarin da kuma Abu abubakarin to kirga nawa kenan hudu kenan to shi ammar shi shine na biyar ina fata an gani. yace to na taba mun taba samun kanmu mu biyar ne ake addinin mu biyar muke tare da shi da bila bilal babban bawa wa ni da mata guda biyu suwaye mata guda biyu to khadija ta ɗaya ta biyun fa sumayya uwar ammar uwar ammar din sannan sai abubakar na'am zai iya zama hamsata ko in ma hamsata a abu sai bayi biyar ina fata an gane eh ina zuwa wa ma ma'ahu illa khamsatu abud sai bayi biyar ko la eh haka wan ra'atani wa abubakar haka ya zama bayi biyar su bilal kenan da da da, da wasu ko su zaudi ko makamantan haka to ko kuma ya zama ainihin illa khamsa abud haka ne wan ra'atani wa abubakar amma a zahiri dai bayi biyar mata biyu sannan sai kuma abubakar to a nan bayi biyar da yake nufi ba bayi masu bauta a wuyansu ba sai zama yana nufin bayin Allah daga ciki za a samu da shi ɗin kenan da mahaifin shi da su ainihin bilal da makamantansu wallahu a'lam amma dai za mu ƙara duba sharhin hadisin mako mai zuwa in ya so sai mu zo mu gabatar da abin da yake ainihin shine fi dacewa insha Allah za mu saurara a nan sai mun zo karatu na gaba sai a tashi hijratuhu hijira abubakar ne siddiq allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda to daga cikin abubuwan da muke iya fahimta a cikin wannan gaba ta wannan tarihi jama'a shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kiyaye wa abubakar mutuncin shi irin goyon baya da abubakar ya bayar da kanshi da dukiyar shi daga baya manzon allah kasantuwar ya zo ya haɗu da wasu manya-manyan masu kuɗi irin su sayyidina usman to bai watsar da abubakar ya manta da shi ba ya ce ainihin tun da yanzu ga waɗanda suke da shuni a hannu annabi yana da kula da wannan alkawari sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik